Jama'a masu mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Malam Iliya maza Liti ma'aikacin kiwon lahiya ɗan kasuwa manomi kuma makiyayi a jihar Katsina. A yau za mu ɗora ne daga tambayar da na yi mishi cewa yana noma ne don samun abinci ko noman da yake yi na kasuwanci ne. gaskiyar magana ne ina yin noma gwargwado kasuwanci ne na cin da tun da dai na noma abinda na noma nakan ga wanda za mu ci bai wuce a cike cokali ba to ina yi domin kasuwanci ni kam zahiri kuma ina ganin falala abin ina ci gaba kwarai da gaske wanda duk abin da na zama a duniya yau na san noma ne ya yamin jagoranci na kai kansa Malam Iliya daga lokacin da ka fara noma ga dangadan ya zuwa yanzu, me kaga ya canza? daga lokacin da na fara noma zuwa yau, abubuwan da na ga sun canza suna da ɗan dama, domin zan yi ɓangaren a yadda ni na gani ne. Mutanenmu dai sukan ce wai noma baya kawo arziki ni dai na ce yana kawowa domin Allah shi ke da arzikin kuma yake taimako. To na ga canji ta wajen ci gaba ta wajen hanyar da nake bi domin tallafin 'ya'yana da wasu abokai ko 'yan uwa ta wajen yin karatu da kuma tallafawa ta ɓangaren na ci. To mun samu ci gaba ta da gwamnati ke ɗan kawo ɗauki duk da kasancewa a can tsakiya-tsakiya mun samu kanmu cikin wahaloli. Amma a yau muna iya cewar ana ci gaba domin gwamnati ta wannan zamani ta fito da yanayi wanda take tallafi ga manoma. har na ƙasa wanda shi ne musabbabin abin da ya sa nike da marmari nike jin daɗi in kira ga 'yan uwa a koma gonan nan yana da fa'ida domin yana da albarku masu yawa domin mun ga canji fiye da wancan zamani da muka ratso tun da yanzu muna amfani da shanu muna amfani da traktoci da sauran 'yan abubuwa wanda suke shigowa sabbi na noman zamani zahirin gaskiya akwai canji domin akwai ci gaba. Yawwa, Malam Iliya idan muka ɗauki tarihin noma a arewacin Najeriya a da can shekarun da suka gabata noma na da martaba da daraja da girma sosai amma an waye gari tun da aka samu mai kama an yi watsi da harakan noma. To, wannan abin da zan faɗi, zan faɗi abubuwa kamar kashi uku. Na ɗaya ɓangaren mu kanmu da muke da martaban noman a da muka rike da muka ja an samu manya mutane aka ta gudu aka ta wajen da man yake sha ake da an je ɗiba za a yi kowa ya murmure maimakon mu rike darajar mu mu ƙara miƙewa sai muka yi sakaci bangare na biyu gwamnatocinmu na arewa su suka ta mana da al'amuran Kan wancan sakaci ya shiga domin da sun rike mana darajar da martabai abubuwan da ake samu na fuskar taki da shawarwari da horaswa ana yi mana shi an nuna mana ba mu gudu mu tai wajen makulkulan mai ba ko za mu ebo mu gani mun zama wani abu da abin ya yi mana daraja. Bangare na uku gwamnatin ƙasar da ta ga ta samu mai sai ta wagarar da ɓangaren mu ta wajen a bunƙasa aikin gona illa wannan zamani da za mu faɗi ga dangadan gwamnatin ƙasar ta ɗan fahimci wani abu wanda ya zama mana matsala kowa ya ce birane domin neman mafita sai ta ce a koma gona ta fito da tallafawa ta fuskar taki a sa da ɗan farashi kaɗan samu ɗan sauƙi sai ta ɓangaren ta wajejen horarwar ma a je gonakin talakawa domin a nuna masu to gaskiyar magana an wofintar da noma ne da daga gwamnatoci zuwa gwamnatoci wato shugabanninmu na arewaci suke da ƙaton laifi sannan mu ba ya muka ɗan taya ya muka shiga uku tare to yanzu neman mafita ake mu addu'a da za mu yi wannan gwamnati ta canzo abubuwa a ƙarfafa mana manyan arewan da suke tafiya su yi sata a cikin mukarayi ne ana ta mana alatsi ne a ɗan mai da mu cikin darajar yadda gonakai suke kowa ya koma ƙauyensa ya nemi mataki ‘ya'yanmu kuma a nuna mana hanyoyin da za mu riƙe su cikin neman ilimi domin su samu su tsaga ta wancan sashe su ɗan ciwo mana mu ko mu rike gadon idan muna yi suna yi za mu tsira tare mu gudu tare wannan nan mun san inda yake mu kuma nan noman muka zada to da muka nana ta da shishira muka shiga uku a taimake mu da shawarwari dai a karfafa mu kuma a nuna gwamnati ta gyara wasu al'amura domin mu samu sauki To Malam Iliya Allah ya sa wannan kira naka ya hwada kunnuwan waɗanda aka ɗora ma nauyin ɗaukan duka waɗannan matakan harhaɗo da martabar noma a arewacin Najeriya. sai kuma a makon gobe da izinin Allah mu ci gaba daga tambayar da na yi Malam Iliya maza da liti, ko a ganin shi za a iya harhaɗo da harakan noma ta koma kamar da. Ku kasance tare da mu rana ya ta yau domin ku ji amsar wannan tambaya yanzu a madadin abokin tattaunawar tawa wato Malam Iliya maza liti. da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.